dan wasan ƙwallon kafa na kwarar fc da ke kano a tarayyar najeriya muhammad umar ya lashe gwarzon dan wasa a fafatawa da kungiyarsa ta yi da inugu cikin gasar premier league na najeriya mako na sha uku a jiya litinin bura fc ta doke inugu ne da ci biyu da nema a filin tunawa da sani abacha da ke kofar mata kano bayan tashi daga wasan ne mai horar da kungiyar kwallon kafa ta barau fc ladan boso ya bayyana wa manema labarai yadda suka ji da wannan nasara da suka samu sai Allah ya san jaraban da yake mana ko a da amma ko a da din ba san mu annan da mu da yayin ba ko san cewa an buga ba sa'an nan ne kawai babu in ka duba match din mu a kasina da kuma match din Gane zuciyar yaran ta nuna cewa suna so kungiyar kwallon kafa ta Barau FC na sabon kalubale wajen zura kwallo a raga wanda hakan yake kawo mata cikas inda yanzu haka take mataki na 16 da kasan teburin gasar Premier League na Najeriya. daga gasar premier league na nigeria za mu tsallaka nahiyar turai shi ma bangaren kwallon kafa sakamakon fafatawa da aka yi a wasan neman tikitin shiga gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya na shekara ta 2026 a jiya kungiyar kwallon kafa ta northern ireland ta samu nasara a kan luxembourg da kwallo ɗaya mai ban haushi kasar malta kuwa ba ta daɗi ba poland ta doke ta da kwallo uku da biyu chess public ta lallasa gabriel da kwallo shida da nema kasar netherlands ta samu nasara a kan lithuania ne da kwallo hudu da ɗaya yayin da germany ta lallasa Slovakia da kwallo shida da nema. Montenegro inda bata da daɗi ba Croatia ne ta doke ta da kwallo uku da biyu. A yau kuma sauran wasannin za a fafata kasar Scotland ne za su bar da gumi da Denmark yayin da Spain suna tare da kasar Turkiya. Wales za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta North Macedonia yayin da Romania suke tare da kungiyar kwallon kafa ta San Marino. Australia kuwa za su bar da gumi da kungiyar kwallon kafa ta Bosnia Herzegovina. Bulgaria suna tare da kungiyar kwallon kafa ta Georgia yayin da Belarus za su fafata da kasar Girka. Sai kuma kungiyar kwallon kafa ta kasar sweden suna tare da slovenia yayin da kosovo da su farce gumi da kungiyar kwallon kafa ta swizla bala dahiru gta hausa amurka ke magana daga bauchi a nigeria